أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان متى goma ga watan shida shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai hijira na muhammadu alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda shi ne dace da ashirin ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha shida a lissafin turawa muna darasi na casa'in da biyar darasi na casa'in da biyar a cikin wani littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha da shekh nasiruddin al-albani Allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na ihya usunna um, a cikin birnin kano nigeria idan ba manta ba muna kan bayani ne akan abin da mamaci zai iya amfanuwa da shi bayan wato ya mutu sannan waye zai iya masa aiki na kwarai aikin ya same shi bayan addu'a muka shi ɗansa kawai to an kawo magana guda biyu ta shekul islam ibn taimiyya da aka samu a wani wurin ya ce wani uba ma zai iya amfanuwa a yi ana nufin wato ko ba ɗa ba zai iya yi wa mamaci wani abu a wani wurin kuma ya ce da kawai to ne ibn taimi Allah masa rahama a wannan shishir albani Allah masa rahama yake kawo mana maganganu da wato yan bidi'a suke ƙoƙarin riko da wannan dan suka sunna da kuma ahlus sunna to shi ne lokaci ya kure mana muka tsaya akan magana imamu malik alaihi alhimu ta'ala da ya mamin namin ahadin illa raddu wa rudda alaihi ko kuma illa radda wa rudda alaihi kai ba wani mutum face zai iya yin raddi kuma shi ma za a iya mata raddi illa sahiba hada alqabar sai ma abucin wannan kabari shine annabi alaihi salatu wassalam da kuma faɗinsa kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahib halin qabr kowane mutum da ka sani ana ɗaukan maganar sa ai aiki da ita ana kuma iya wa sai dai kabarin sai ma'abucin wannan kabari shine annabi alayhi salatu wassalam abinda wannan yake nuna mana mu a akida ta ahlus sunna babu taqdisul ashkhas wato tsarkake wasu mutane a ce idan mutum yayi wani irin kuskure saboda shi malami ne ko yana da ilimi ko ana ga yana da bautar Allah wai a kyale shi aje a bi shi ba a yi kuma wannan yana nuna mana ko sahabi ne idan yayi wani abu da yake ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama to ba a bi ajiye masa kayan kayansa ake abu na annabi din wannan ita ce tarbiyya ta sunna shi yasa aka samu bambanci tsakanin ahlus sunna da ahlul bid'ah wajen mu'amalar su da malaman su su yan bid'a malaman su sa iya ba su umarni su ce su yi abu ba tare da sun karɓi hujja a wajensu ba su kuma ahlus sunna malami baya za ba bada umarni a yi wani abu face ya bada asoraci sai ya bada hujja sai ya bada dalili daga ina za shi to shine Ibn taymiya yake rufe magana da yake faɗan wannan shine abin da ya kamata a dace in ma Ibn taymiya an samu ya faɗi wata magana ai duba ake a gani magana ta ta dace da ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta dace abin ba ta dace ma an ce masa ta sa to baya nuna cewa ibnu taymiya baya kuskure a aqida ta sunna zai iya kuskure zai iya daidai وإذا كان من المسلم به عند أهل العلم أن لكل عقيدة أو رأي يتبناه أحد في هذه الحياة fi في سلوكه إن خيرا فخير وإن شرا فشر فإن من المسلم به أيضا أن الأثر يدل على المؤثر وأن أحدهما مرتبط بالآخر خيرا أو شرا كما ذكرنا